ina kwana minista a ranar lahadi bakwai ga watan oktoba al'ummar kasar kamaru sun gudanar da zaben shugabancin kasa domin raba gardama tsakanin 'yan takarar kujerar shugabancin kasar tara yaya zaben ya gudana ne euh, An gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali a duk faɗin ƙasar hatta yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma inda wasu 'yan kamaru suka rikide suke tawaye da gwamnati da kuma lardin arewa mai nisa da ya fama da rikicin boko haram wanda muka shawo kan lamarin a waɗannan yankuna uku duk an gudanar da zabuka cikin gamsasshen yanayi ta yadda ba zai kawo cikas ba ga sakamakon zaɓe ko ma zaɓen kanshi. A Baminda babban birnin yankin arewa maso yammacin ƙasa wasu 'yan bindiga uku sun buɗe wuta kan jama'a kafin jami'an tsaro su hallaka su mambobin wace ƙungiyar da ke ɗauke da makamai ne. Bien, euh, euh, kuna sane cewa a Bamenda da Boya a waɗannan larduna biyu gwamnati ta samar da jami'an tsaro da komai a can duk da cewa 'yan aware 'yan ta'adda na kaddamar da salon yakin sare kanoke kan dakarunmu da ma dukkan al'ummar mu a yankin domin kuwa yaƙi ne da muke yi da makiya waɗanda ba a gane su ba amma duk da haka ba tare da wata-wata ba jami'anmu suka halaka su ma'aikatan gwamnati na ci gaba da tserewa yankunan da ke amfani da turancin ingilishi ko waɗanne irin matakai ne ake ɗauka domin tabbatar da kasantuwar gwamnati a waɗannan yankuna biyu? Bien, eh, quand il Abin da ya shafi jami'an gwamnati, musamman kan akwai sojoji da aka tanadar don tsaron lafiyarsu, amma akwai tsirarru wa'anda fargaba ta fi ƙarfinsu suka kasa zama a yankunan to amma komai ya koma yadda ya kamata idan har paul biya ya lashe zaben shugabancin kasa shin a shirye yake ya tattauna da 'yan aware kuwa le president au préalable dit il n'y a pas de question tabou Shugaban kasa ya jaddada cewa babu rufa-rufa a cikin wannan lamari abu ɗaya da shugaban ƙasa ke cewa shine ko da mai zai zama bukatan dole sai an bi tsari abinda ba za mu yi maraba da shi ba shine neman ɓallewa don babu wata ƙasa a duniya da za ta yi zama kan teburi don a tattauna mutuwarta. gode. Ni ma ina godiya kwarai da gaske.